wannan ta ce shi ke nan tsadon kamalin Thank أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن muna farin ciki da allah da ya kaddar muka haduwa nan yau da wani mai albarka ne wannan masallaci mai albarka wanda ake raya sunna manzon Allah sira da aminci tabbata gare shi ya Allah muna roƙonka lahi husna ya Allah Allah ya sa ranar tashin kiyama ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kurakuren da muka yi a rayuwar mu Allah ka yafe mana ya Allah mutanen da suke kwanci asibiti ba su lafiya Allah ka ba su lafiya amin ya Allah muna roƙonka asma'il al-husna dan uwan mu malam Jafar wanda ka karbo ransa Allah ka sa shi a cikin aljanna ya Allah kokarin da yayi na wannan tafsirin wanda ka zo ka karbo ransa kai ka fi mu sani abin da ka aikata ya Allah ka rahance shi ka kyautata zuriyarsa yan wa ahli sunna babu shakka muna kokarin mu gan cewa mu zo karatu mu yi karatu amma abin da zan gaya muku shine aiki da karatu wannan shine abin da muke fuskanta yanzu wajen karatu za a haɗu amma aiki da karatu ya kamata mu sa alama a akan wannan wurin addinin musulunci ba a zube yake ba kuma addinin musulunci ba jan baki ba ne kasa shi kenan an gane kaiwa mai sunna man jafar kun sai duk mutum da yake cinsa ko mai masa hasara ya hanyar da Allah ya karbo ransa zai masa fata inda mun ba ma gudu kuskure ne ka ce yana cika aljanna ko yana kaza a'a muna fata Allah ya yarda da shi abin da yake kuma ba wai abu bane ke wannan gugurmayar da ake na tabbatar da littafi Allah da raya suna manzo Allah muna fata mu kuma mutu akan wannan ajini abin da zan jawo kunnen ku kafin ku shiga cikin ma'arakan shine in ba mu tsaya mun kyautata mu da Allah ba wannan yawan da muke wai su sun fi mu yawa amma yanzu koma baya suke yawa ba Allah ba ruwan da dace yawa Allah yana fusata su waye suke kusa da shi a wata na shenomar ya haɗu da abu musa ash'ari lokacin shenomar yana mulkinsa shine Khalifa. hadisi yana cikin buhari she she nomura ya ce da abu musa shari abu musa a shari ya ce in mm, zai farin ciki ina farin ciki a ce allah tashin kiyama abubuwan da muka yi na imani da allah da manzan allah cewa shi na annabi kuma da yake-yaken da muka yi da manzan allah da tabbatar da shara allah har allah ya zo ya karbo manzan allah ya karbo rayinsa to ina son tashin kiyama Allah ya tashi mana lissafi ima lissafi tun imani da manzo Allah zuwa lokacin da manzo Allah ya duniya amma bayan mutuwarsa duk abin da muka yi daga baya ba na son Allah ya bude wannan kofa duk abin da muka yi babu lada kuma ba laifi a tarihin haka don ba garanci a ce bayan manzo Allah ya bar duniya abubuwan da za mu yi a bayansa wanda tabbas in zai yi muna fata na ransa da umar da rayuwarsa ina annu Allah da Allah zai bari mu ce tun lokacin da muka yi imani da manzon Allah muka yi yake yake da shi har ranar da ya karɓo rai tun na da garanci da Allah zai tambuwa tambaye mu wannan rubuce muna da garanci zai ma afuwa muna da garanci wannan lokacin aikin mu daidai ke don kurakuren da muke manzala zai ce ba daidai ba ne ya ce ba daidai ba ne wannan ce daidai ne to amma bayan da ya bar duniya ba ma san Allah ya bude wannan kilifa ya bude ban sai ni za ka rasa ba shi abu musa sha'ar ya ce a bayansa mutane sun musulunta annobi bayansa mun rubuta qur'ani bayansa mun yi kaza bayansa mun yi kaza bayansa mun yi kaza yake ce na umar yace ii. ni ba fata nake ba Allah zai tsaya rayuwa na manzo Allah shi zai tsaya amma bayan sa a rufe kofa shi ne dan abu musa ash'ari ya hadu da abdullahi bin umar ya ce baban naka ya bi babana fahimta domin abin da ya fahimta shi ne daidai to dai haka na umar zai faɗa wannan wa tambayi da za mu saka a tambayi iya ibadan da ya yi manzo Allah yana na direk amma bayan ka bashi da garanti to ina mu yanzu saraka sunan fa bari jambaki ba ne sunan mu sai da gaske abin da ka karanta na ayar qur'an da hadisi in wannan hada ku da Allah har sada da namima da jiji da kai da irin waɗannan abubuwa to bi a mara kyau na mu da shi mu koma mu yi wantaka mu taimaka juna da addu'a mu tabbatar da wannan suna don mu haddi manzon Allah ranar tashin kiyama kar ku tsammani yawan da muke yi da nasarar da muke ci ba da karfin mu bane wallahi ce mun nufi Allah abin da muke samu ku samu nasara kansa ga yau ya Jafar baya duniya kuma wallahi bai san zai mutu ba sai da gaji domin zancen ne yake yi da shi wannan ko? ba a mangana cewa mutuwa mun san zan mutu amma ba ya ajanda mu amma yanzu Allah ya dauki amana kuma ga ƴan wadda suka zo daga jami'a Dr. Bashir da Dr. Muhammad Sani bayan da suna nan sun zo suna so su ba da gudunmuwa abin da Allah ya basu su abin da nake son gaya muku Usman bin Affan alhamdulillah kira dai an karba kuma nan na ba ku kira ba da karatu karatu ba abin da ya fi Qur'ani karatu da ya ji tafsiri shi dai suna manzo Allah Ibn Taymiyyah ya ce karshen rayuwarsa yayi filosofa da iraki yayi fiki yayi komai yace na ma na sai ma hidiman Qur'ani to ba wani duniya da za a samu ana tafsir shi ahlus sunna wanda za su yi tafsiri shi ramadan a ta ihu a kare to ya kamata qur'ani sai zama dalili da za mu kare kanmu a ranar tashin kiyama kuma karatu yanzu a wane yake karanta zan je ba wannan asara ce imam maliki ina da malamai fiye da dubu saboda ka malamin ka yana yawa lokacin fahimta ka yi yawa akwai wani su jami'ai sun ce wane ke tafsir ya ba wannan ga wanda yake so wanda zaka cuce kanka banza ba za ka taru ba kowa ya sai bumbaz ilimin da ana ba bumbaz lokacin da imam sinkiti na dare bumbaz wajen fiki wajen wajen hadisi da wajen tauhidi lokacin ba ba sha baya ba amma wallahi sinkiti na karatu shi shi malam ya je ya zauna ina ji ina mamaki talibai ilimi wanda yan wanka da Allah ya ba su karatu suna karatu kai ka gama bulugu maraninka ka na da wani nabi ya kai maka zama malami ba abin da yake wahalar ahalin sunna shi wannan da awan banzan wallahi ka zo ka zauna wajen da wanda ma klasin ku daya ba san abin da zaka karu ba yi talibin ilimi wanda ya yi lecture ko ya yi an dan saurara masa ina saman karatu ya yi wallahi waɗannan ɗaliban ilimin da suka zo suke taimake mu na karatu abin da ni da malam jafar muke yi ku zo ku rage sauran karatu malam muhammad ya fara karatu a usman bin ga yau kuma dr bashir ni ba na so in na fada abin da Allah ya ba malam Bashir kamar kai na nake wa ko na fada abin da Allah ya ma malam Muhammad kamar kai na nake wa don yan wantaka ne tun muna jami'a saboda haka ni zan bar ku abin da Allah ya ba ku za ku gani amma ba jin karatu ba ne yake da shi shi na huci amma na tabbatar malam Bashir ko jami'a ne da labawa da waye sun saurare waye Bashir sun saurare waye Bashir to kar ku bari malam bashir ke fi da abin da yake da shi to ku yankura kuma ku ringe nemo ringe zuwa kun san dole malami na bukata ringa sa a ringe karatu shi na abin da zan iya gaya muku kuma ku roki Allah malam da Allah ya karbo sa Allah ya jikansa mu kuma da muna na da rai ku hada kai da mu don mu tabbatar da wannan ajini ina jin kunne daya daya wani ya ce malamin sa ya riga ya baya nan ko malamin da yake so bai yi karatun ba ba ruwansa kai ba ka gane malami ba akwai cikin ku ɗan yuyu ne ba iya gane malami da mai wajen turmi ka doki tafsir ka je ka ji tafsiri ba ha kawai yadda kake ji kake saman shine ilimi ba ku tsaya ilimi shi shine abin da zai ce mu a nan duniya da lahira saboda haka taliban ilimi ku ba da haɗin kai duk labaran ku yana zuwa mana wani su bada alheri wani su bada surutu wane ya kamata yi tafsiri wane ya kamata yi tafsiri kai yaushe ne zaka ba da wannan shawara mai ka sani E, a yi hankali kuma muna ji muna gani maganganun nasu in ka auna shi da maganganun zero haka yake saboda haka ku bi mu sannu da kan akwai a cikin ku wanda muka haifa akwai wanda kuma sarunan mu ne ba za mu yi maka abin da zai cuce mu ba domin muna so ana yarda da mu da ku cikin mu baki daya bai zai taɓa yi ba ranar tashin ciyama ku gani na cikin wuta ba za ku yi kuka ba haka ne ku kuma in wanda ka ya fi komai kuma kan na fata za ku ba da haɗin kai duk wuraren da ake karatu ku zo don nan gaba muna son karatu na suna ba nan ya saya ba iko ta ina wani mutum ya zo daga jos ɗalibin ilimi ya ce mara abu haku shirya kano fa in ba ku gyaru ba kun lalace na gida ba su daya ya ce ina son gaya maku ne ku tsaya ku fanci suna da almajirin ku ya ce almajirin ku anan ya fita ayatullahi ne wuye kaya ne daga ayoyin Allah na ibn taymiya ne wani wuri to amma abin da muke so mu ne ko almajirin karatu ke hada mu akwai talibin da ya gaya ya ce tun da ina zuwa tafsir man jafar kawai ina ji ma ko gaisa ba su taba yi ba shi na gani shi malami ya durku sai gaida shi kafin mutu da malami to karatu ba haka yake ba ba mu ce ku bota ma ba amma Allah na kan ku mana addu'a Allah halayen da muke da shi ba shi da kyau ku ci Allah shiri ne kuma na ku ba shi da kyau kuma ku gani na ku ba shi da kyau Allah shiri ku kuma don da hada ma cika aljanna to anan zan bari ma dr muhammad sani yana da daliki kafin malam bashir fara karatu kun sai malam jafar alajikansa ya gama tafsirinsa zuwa na kuma bayanin da ya yi tafsiri na nan hannun kowa sauraka yau malam zai fara daga fatiya ne malam bashir daga fatiya zai fara da muna sai fara tafsiri na eh, abdullahi gwandu to shi malam da ya yi nazara kansa ya ce akwai abubuwa a ciki wanda ɗaliban ilimi ba su sarrafa yin ba da mun yi saboda mu ma muraya abubuwan da malamai mu suka yana don mutum da ya san ilimi ya taba laifin ya san cewa lalle an bai ilimi a kasa amma ba raya su ba in kana jinjinan ka taba su wajen nahawu ce ka aje su in ka taba su wajen tafsir ce ka aje shi in ka taba su wajen balaga ce ka aje su bayan Allah ne to amma ba kaya an raya abin da suka yi ba to shi malam bashir da ya sokaci a ciki tun da abu farko ne ina gan cewa a fara da jalalin ne in ma akwai abin da ba a ji shi ba shi gyara muku a ciki abin da kuma daidai sha a nan zan sai Allah ya fi mana iyaye mu Allah ji kansu kuma yan kasu a cikin mu Allah ya karfafa su da imani da hidima musulunci kuma wanda suke kwance cikin Allah ba su lafiya kasan mu ya Allah muna kuka wurin Allah ka sa mu shugabanni na gari ka sa shi wani zafi to sai mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka sa mu mutu akan sunan manzon Allah ɗan kwamiti da masallaci wanda ya gina masallaci ya Allah lalli da ya gina masallaci Allah ka sa shi a cikin aljanna zuriyarsa Allah ka sa albarkaci a zuriyarsa bawa Allah na ya nuna mana gata da sunan na ya ma sunan gata ya Allah ka jikansa ya Allah ka rahance shi zuriyarsa Allah ka masa zuriyarsa Allah ka sa albarka ciki alayi da ya gina wannan masallaci ya Allah ka rahance shi Allah ka sa shi a cikin aljanna Allah ka sa ya huta ka hada shi da man jafa cikin aljanna kuma mu da muna na da yan kwamiti da wanda suke raya wannan masallaci Allah ka ta karshe mu Allah ya samu bi sau suna manzon Allah ba zan ajiye alkalamin shi alhaji ahmed ibrahim don mu ne mai san ajini mai san ya Allah Allah Allah bashi da lafiya Allah ka bashi lafiya ina daga cikin yan kwamiti wanda baya bacci akan wannan sunna ya Allah ka biya bukatun sa duniya da lahira da zuriyarsa baki daya da wanda ban san su ba suna cikin wannan kwamiti Allah ubangi yanda suka raya wannan sunnan manzo Allah Allah ubangi ka raya zuriyarsu da bayan su kuma daga yau akwai dan mu mala Abdallah yan kaba ya ina ina abin nan siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yau ɗan kwamiti sun bashi dama shi ma zai sake dawo da karatunsa amma sun bashi ranar in ya tashi tuntube su na manta ranar inda sallah na ce ni ba ji alhamis ne to shi ke nan Allah ya sa malai na wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan ba ka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 lokaci ga wanda zai rike ragamar wannan majalisi da bashir ali umar don su ci gaba da karatu dan bayanin da nake so in yi lokacin da shek jafar mahmud adam allah ji kansa da rahmarsa ya gama tafsirinsa ya gama sauke tafsirinsa a nan ya yi takaitaccen bayani wanda shi ya aika mun kaset ɗin daga baya gida na ji ban samu zuwa ba ya yi takaitaccen bayani a kan tarjamarsa da tarihin kafuwar karatu a wannan mutunci faka annahu ya ƙara'ul mustaqbal kamar yana karanta menene zai faru bara ya bar muku tarihi ya ba da tarihin rayuwarsa da malamansa da abokansa a cikin waɗanda ya faɗa idan za ku iya tuna ya faɗi da bashir yana daga cikin abokansa da ya ce sun ƙaru juna har ma in ina tunawa yakan ce in za su yi tafiya mai tsawo sukan yi tilawa a tsakani a koma a ji maganganun da ya yi sannan ya faɗi tarihin wannan masallaci da ya san da ya kafu da waɗanda su suka fara karatu a lokacin a cikin wannan masallaci tun yana iya nan kafin matan ya zama cikin masallaci lokacin iya wannan abin da ne masallacin a lokacin ya ambaci suna na ya ce ya na karantar da bulugul maram wannan tun kafin mu tafi karatu saudiya duk da anan ya sha'afa ba bulugul maram muka karanta a wannan masallaci ba sifatu salatin nabi kuma ina jin wannan lokaci a cikin masallacin garuruwa shine karan farko da aka fara karanta sifatu salat in ka cire masallacin da'awa na Sheikh Aminuddin Abubakar to abinda muka karanta a nan lokacin sifatu salatin nabi yau gashi Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran malam Jafar bayan ya gama sauka a wannan masallaci ya kuma ba ku tarihin tafiyar sunna a Kano yau ga yadda sunna ta zama kamar yadda yake faɗa na ji shi da kunne na a wasu gurare kuma kuma kun sha ji in yana maganar sunna ya ci ana maganar ja'afar ja'afar to kai aka gani amma gangar cikin bata bayyana waɗannan duk wasu irhasad ne kuma mun gani yayin da ya shayar da ya shayar da itaciyar wannan da'awa da jininsa mun ga yadda take dinga tsoro tana haɓaɓɓaka magana sai kutub da yake faɗa a cikin littafinsa afrahun ruh yana gaya wa 'yar uwarsa yake cewa dukkan abin da za mu yi na wayar da kan al'umma ba zai samu yaɗuwa ya yi yaɗo ya shiga ko ina da ina ba sai idan mun bayar da kanmu mun sadaukar da kanmu ga wannan abu sannan lokacin da yake fara yaduwa ya ce da'awa da muke yi da dukkan wasu tunaninnuka da muke ƙoƙarin sawa tunanin jama'a kwakwalen jama'a yake cewa tamkar bishiya ce ba za ta girma ba ta yi yaɗo sai lokacin da muka shayar da ita da jinannakinmu sayyid kutub a lokacin da yake rubuce-rubucensa a masar ba a san shi ba kamar yadda aka san shi bayan an kashe shi ya zama na ya cika duniya ya zama mali'ud duniya wa shajilun nas ko ina ta je magana sa ake sayyid kutub wannan duk tsaniyar da take faruwa a duniya kusan da aka tashi magana sai a ce ba waɗansu ne suka kawo wannan tunani na taya da kayar baya da tirjiya sai ibnu taymiya da sayyid kutub to bayan rasuwar dan uwa malam Ja'far muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi shahadarsa mun ga fassarar faɗar Allah madaukakin sarki wa asa an takrahu shay'an fa yaj'alu Allah fihi khairan kaseera ko alƙin abu ku kyamace shi ku kirce da zuciya kuma Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi mai yawa a cikin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam bai yi hasarar rasuwarsa ba shine wanda ya yi da'awa lokacin da yake da rai haka nan bayan ya bar duniya kuma ya yi da'awa irin yadda muke ganin iqbal wato mutane suna ainihin su kwaluwa zuwa ga sunna babu shakka yana daga cikin tasirin wannan sadaukar da rayuwarsu da ya saboda Allah abin da ya shafi tafsiri ko karantarwa kamar yadda muka faɗa a lokacin da aka bude karatun gadon kaya sai dai abin da ya ci gaba kuma akwai wasu abubuwa waɗanda watakila yanzu ne za a fara gane su ko kuma a ci gaba ko masu gane su ɗin su ƙaru akwai tafiya ta wa'azi zalla wa'azi a yi ta maka wa'azi kana bari wannan wa'azi ne caji ne washi ne a iya wasa ta in ana son ka bayar da wata gudunmawa a lokacin amma za ka disha shi ba da daɗewa ba akwai kuma tafiya ta ilimi akwai tafiyar da za ta iya haɗa biyu ilimin da wa'azin to a da can shekaru da yawa da suka wuce an yi ta yawon wa'azi zalla don haka ba a ginu ba ta fuskar ilimi amma daga shekarun nan daga shekara goma baya tun lokacin da su suman jafar suka dawo daga jami'a suka je suka kwankwado ilimi aka fara samun canji wajen tafiya to wannan canji shine zai ci gaba kuma muna fatan ɗalibai waɗanda suke kiran kansu ɗalibai su tsaya su fahimci akwai bambanci tsakanin ilimi da wa'azi mai ilimi ya iya zama mai wa'azi amma ba lalle ne mai wa'azi ya zama mai ilimi ba wa'azi ko aya ɗaya kama kalkalewa ta iya ta jujjuya ta a yi ta maka tabbarori. wannan ba shi yake nuna kana da ilimi ba amma lokacin da manyan matsaloli za su zo na ilimi a ji kana warware su nan ne ake sanin ilimi to ya kamata mu fahimci wannan abin da ya shafi ilimi sai dai ya yi gaba kada wasu su zo suna sanya ya asu a cikin zukata abin da Allah ya hana la tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa alqawm illa alqawm alkafirun wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun kada wasu su zo suna ta ya asu ai tunda shikenan malam Jafar ya tafi to komai ya ya ci baya waɗannan ba sa yi wa sunnar manzo Allah kyakkyawan fata manzo Allah me yace la lan tazala ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah wannan al'umma haka za ta ba za ta bushe ba tana tafiya kan doran nasara waɗanda suka saba musu ba za su cutar da ita har Allah ya naɗa ƙasa don haka Allah ba zai wofintar da duniya ba daga alqaimu bi hujjatillahi ala al in wani ya tafi wani zai don haka wasu suna sanya wato yare na qanut na fitar da tsammani a lokacin da malam abubakar gumi allah ya ji kansa yake da'awarsa bayan rasuwarsa in bari a gani suke su kenan sun cinye yakin me ya faru daga bayansa ba bayansa ne ba kuma irin su man jafar din suka zo to wa ya gaya maka kuma bayan man jafar din komai ya kare don haka kuskure ne ba karami ba illa iyaka mu zage dantsan neman ilimi mu tsaya mu ji shi daga tsotsuwarsa mai tsarki daga tsotsuwarsa mai nagarta dan uwa malam bashir suna gaban mu a makaranta a jami'a ya riga shi jafar mahmud adam zuwa jami'a da shekara daya jafar ya riga shi zuwa ya riga ni zuwa da shekara daya shi ya riga jafar zuwa da shekara daya shi kuma jafar ya riga shi shi kuma malam abdulhab ya riga mu gaba daya to haka Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wani lokaci gaba ɗaya a cikin jami'a duk mun san juna kowa ya san kimar kowa shi yasa daga cikin mu babu wani wanda za ka je ka soki wani a gaban sa ya saurari duk mun san kimar junan mu kuma kowa ya san matsayin kowa shi yasa da ya tashi yana yi muku bayanin sa mai kama da bayanin bankwana ya labarta muku wannan tarihi to yau gashi Allah madaukakin sarki ya sanya ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rayu tare da shi a fagen ilimi da kuma fagen da'awa shine zai ci gaba da karantar da kuma ni na tabbata abin da za ku ƙari da shi na ilimi ba zai ɗara abin da ɗan uwa malam Ja'far ya koyar da ta yiwu salon ba da ilimin ya sha bamban wannan wani abu ne daban kowa da yadda yake karantarwarsa amma tsagwaron ilimin za ku ji shi muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya sa mana ikhlasi a zuciya don haka ba zan ɗauki lokaci sama da abin da na dauka ba za mu bar wa alƙausa bariha fannauti ƙausa bariha wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gabatarwar da yan uwa suka yi a malam abdulwahab abdallah da dr muhammad sani umar abinda gabatarwar da zan yi kafin mu shiga karatu ita ma takaitacciya ce kwarai da gaske insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima a wannan ƙasa ba kaɗan ba da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya buɗe basirar ɗaliban ilimi ga wato komawa ya zuwa ga matsotsa wadda take tatatta da ake samun fahimta ingantatta da bayanin hanya mai kakkiya wadda Allah maɗaukakin sarki ya yarje ma bayinsa su bita wannan ni'ima shine ni'iman ukufi da wato mai da hankali akan alkur'ani da sunna da abin da ke cikin su na ilmai wanda ɗaya daga cikin alamomin masu danganta kansu ga sunna ba da ce ba a hakikatan in dai da wasu gaskiya ce to ya zamanto kan cewar kitabu wa sunna din suke rayarwa domin shine ahlu shine ma'anan ahlu sunna din to Allah madaukakin sarki ya sa a wannan ƙasa aka samu mutane waɗanda suka rinka kira kan a koma ga sunna kuma suka rayar da wannan kira nasu da yada ilimin alkur'ani da ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu Usman Allah ya ji kansa ya kasance yana cewa wajibi ne akan kowane malami da ya samu tafarrum ya samu wato a ya samu faragar lokaci daga abubuwan da suke farallan aininsa to ya bada kansa a cikin masallatan Allah domin ya sanar da mutane ulumul kitabi was sunna lokaci mai tsawo ya tafi da aka manta da wannan al'adar har Allah ya kawo Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa wanda ya raya wannan sunna da karatuttukansa a cikin kwanakin shekara da kuma musulman cikin azumi wanda abin da ya samu kaso mai tsoka a cikin waɗannan karatuttukan shine tafsirinsa na alkur'ani da kuma karatunsa na sahihul bukhari to haka wannan sunna haka ta zamanto cewa duk waɗanda suka tasirantu da kiran komawa ga sunna ya zamanto suka mai da hankalinsu ga yada ilimin alkur'ani da ilimin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga ciki akwai dan uwanmu malam Jafar Mahmud Adam wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahamarsa ya sanya shi a cikin shuhada alladina hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun yayi sauka alqur'ani har sau biyu Inda ɗaya daga cikin wuraren da suka samu a garin nan kenan ɗaya daga cikin wuraren da suka samu albarkacin saukan alqur'ani sa shine wannan masallaci mai albarka to kuma alkur'ani daga cikin sifarsa kamar yadda ya zo a cikin maganar ali amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu dan barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alqur'ani baya riddigewa baya karewa da yawan maimaita shi domin a koyaushe mutum ya bude alqur'ani Allah madaukakin sarki zai bude masa kofofin fahimta gwargwadon imaninsa da gwargwadon nemansa ga ilimi da gwargwadon ijtihadinsa saboda haka inda Allah madaukakin sarki ya rubuta a malam Jafar shekaru sama da wanda Allah ya bashi da yanzu ya soma wannan ya sake maimaita wannan karatu na tafsirin alkur'ani a wannan majalisi mai albarka to Allah madaukakin sarki ya ɗauki ransa gashi kamar yadda 'yan uwa suka nuna Allah maɗaukakin sarki ya ba mu azamar kan cewa mu ci gaba da toshe wato kafar da ya toshe a rayuwarsa mu ci gaba da abin da yake yi saboda haka wannan abu ba zai zama komai ba illa sadaka jariya ne gare shi saboda me saboda huwa bi sabqin haizun tafdila saboda kasancewar ya riga ya asasa wannan to ya tara wato falala mai yawa man sanna fil islami sunnatan hasana فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا يا سنة تجتاون سنة أو أن مجلسي kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mu ma Allah maɗaukakin sarki ya samu a cikin jerin gwanon waɗanda suke rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ladan su ba zai yanke ba bayan rasuwarsu alqur'ani hakika ba abin da ya fi dacewa a nemi iliminsa a karanta shi irin alkur'ani saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda yafi a cikin ku shine wanda ya nemi sanin alkur'ani kuma ya sanar da shi kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa shi wannan alkur'ani littafi ne mai albarka a wurare daban-daban a cikin qur'ani wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummul qura wa man hawlaha wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Wahaza hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab haka Allah ya sifanta littafinsa da albarka littafi ne mai tarin albarka abinda ake nufi da albarka alkhairi mai yawa Haruffan alkur'ani albarka gare su tilawarsa albarka ne neman iliminsa albarka ne aiki da shi albarka ne yin hukunci da shi albarka ne saduwa da alkur'ani ka zamanto ana sifanta ka da kan cewa kana da wata da alaka kana da wata alaka da alkur'ani albarka ne yasa wata ran na Umar ake yana tambayar wanda wanda daga cikin amilansa na Makka waye bari ya zamanto mai kula da ayyuka na al'umma sai ya ce wane ne ce daga cikin mawali ne daga cikin waɗanda yake sun shigo musulunci ne daga baya koko daga cikin larabawa na asali ne yace daga cikin mawali yace amma ya haddace sura da kaza da kaza ta alkur'ani da ya gama gaya masa yake manzon Allah ya yi gaskiya inna Allah ya rafa ubi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akhari Allah yana ɗaukaka mutane da wannan alqur'ani ya kuma ya kuma tozarta waɗansu da wannan alqur'ani waɗanda suka suka ratayu da alqur'ani suka ɗanfaru da alqur'ani suka samu wata sila da alqur'ani to albarkacin alkur'ani zai bayyana a gare su to don haka <clears throat> muke muke wato kyakkyawan fa'al kyakkyawan fata ga Allah kan cewa kasancewar ranakun shekara za mu zamanto kan cewar muna karatun alkur'ani a ranaku daban-daban a cikin mako ga a ranar wannan rana irin ta yau rana laraba za mu fara a wannan majalisi ga ranar juma'a a karatun a gadon kaya usman bin affan wanda dr muhammad sani yake yi ga na kundila wanda muhammad bin usman yake yi da sauran majalisai waɗanda suke ana ƙoƙarin karantar da alkur'ani muna fata wannan albarkar mu da muka samu wato dangantuwa ya zuwa gare shi za ta bayyana gare mu insha Allah a maksudin tafsiri shine bayyana ma'anar alkur'ani domin alkur'ani ya zo ne don a aiki da shi kuma Allah ya aiko manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi yace litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar gare su saboda haka shine farkon mai yin tafsiri maksudi da yin tafsiri shine na farko a bayyana aƙidar gaskiya a bayyana ingantattar aƙida domin Allah maɗaukakin sarki ya ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid Allah ce littafin nan littafi ne muka saukar da shi gare ka dan ka fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske dufai su ne shirka da kafirci haske kuma shine musulunci saboda ka farkon alkur'ani ya zo ya fitar da mutane daga cikin duhun dufan kafirci da shirka ya zuwa ga hasken imani da aƙida ingantatta saboda ka farkon maksudin alkur'ani bayyana aƙida ingantatta sannan na biyu bayyana hukunce-hukuncen Allah domin alkur'ani ya ƙunshi kunshi hukunce hukuncen komai wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay Allah ce mun saukar da alqur'ani gare ki mai bayyana dukkan wani abu hmm? dukkan wani abu yana cikin alqur'ani ma farrafna fil kitabi min shay Allah bai bar komai ba a cikin alqur'ani saboda haka hukunce hukunce bayanin su a cikin alqur'ani shine mababbagar bayanin su a cikin alkur'ani yake sannan abu na uku alkur'ani ne yake ta ike kyau ike ba da kyakkyawa tafsir maksudin alkur'ani daga cikin manya manyan manufa ta tafsiri shi ne tarbiya wajen samun kyakkyawar ɗabi'a tarbiya don a samu kyakkyawar ɗabi'a kyawawan ɗabi'u wanda Allah ya halici ya gina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai, kuma ya aiko shi don ya cika su to a cikin tafsiri ɗaya daga cikin manya manyan manufofinsa kenan Allah ya sifanta a cikin alkur'ani ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka khuluqin azim kuma Aisha radiyallahu anha tace kana khuluquhul qur'an dabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce alkur'ani dabi'unsa to alkur'ani kenan daga in za a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi to tabbas zai kai ka zuwa ga kyawawan dabi'u inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam wannan alkur'ani yana shiryarwa ga hanyar da tafi kowace miƙewa sannan abu na uku ɗaya daga cikin maksudan alƙur'ani bayyana siyasar zaman al'umma siyasar al'umma yaya ya kamata al'ummar musulmi ta kasance a cikin alƙur'ani cike yake da wannan saboda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance ayoyi na tarbiyya ga tarbiyyar musulmi a matsayinsu na al'umma guda wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء آيوي وأن تفكي نونا أبو هو دواتو مسلمي ذاتي أمدين سنة الأمة بدا سنة هروا يو أتكين تب... دقتكين مقصودا القرآن بيان قصوصي kisoshi da suka zo a cikin alkur'ani domin a samu azantuwa da su domin Allah maɗaukacin sarki ya goranta ma manzan Allah ya bayyana masa irin baiwar da ya masa da alkur'ani a cikin ya bayyana irin wato kisoshi da ke cikin alkur'ani wanda yake ya manzon Allah bai sani ba amma Allah ya sanar da shi نحن نقص عليك أحسن القصة بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين saboda haka tafsiri ɗaya daga cikin maksudansa bayanin waɗannan kisoshi, da irin abubuwan da ke cikinsu na wato izina da la'akari laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay sannan har wayo a cikin alqur'ani akwai bude kofofin ilimi kofofin ilimi tafsiri ya ya ya kamata ya bude mana kofofin ilimi ya zabarar da mu kan samun ilimi da samun kyakkyawar madogara ta ilimi da buɗe mana ƙofofin fahimta daban domin zai sanya mu ringa amfani da mu wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al to dan haka ku zamanto a cikin al saboda haka alqur'ani zai buɗe mana zai zaburar da mu ga neman ilimi tafsiri ya zai buɗe mana daga cikin sa ya buɗe mana ƙofofin da za su zaburar da mu ga ilimi daga cikin maksudin a tafsir akwai kuma wato wa'azi wa'azi yana daga cikin alqur'ani yana daga cikin muhimman abubuwan da tafsiri da tafsiri yake yana daga cikin manya manyan maqsudin tafsir fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id Allah yake kai wa'azi da alqur'ani kai ma wanda duk yake jin tsoron ban tsoro na kai masa wa'azi da alqur'ani waɗannan suna daga cikin manya manyan maqsudai na ilimin tafsiri wanda a gwargwadon a fahimta da Allah madaukakin sarki ya bani abinda ya kamata mu sanya kenan a cikin tafsirin mu fita da waɗannan manya-manyan maksudai a cikin tafsirin mu in Allah ya yarda kamar yadda malam Wahab ya bayani da mun yi shawarar cewa a sanya ziya'ul ta'wil na sheikh abdullahi bin fodi sheikh abdullahi Gondo dan uwan Sheikh shehu usman wanda yayi tafsirin sa ziya'ul ta'wil wanda littafi ne wanda yake ya kunshi fannonin ilimin tafsiri daban-daban ya tsawaita a fannin luga da fannin ilimin tasrif da nahau da balaga hmm, da ilimin qira'at tare da kuma kaso mai yawa na fikihu da ishara ya zuwa ga sabanin mazhabobi to ganin kan cewa shi kansa Sheikh Abdullahi a zamanin sama da ilimi da aka tabbatar da aka raya ilimi aka raya sunna aka yi jihadi shi kansa ya ga littafin ya ɗan yi tsauri sai ya tace waɗansu abubuwa ya mai da shi kifaya ta a faɗin sudan wato abin da zai ishi raunanan mutanen sudan raunanan mutanen kasashen hausa to su kansu a wancan suna raunana ne a wancan zamani shi sa yi musu wannan to balantana kuma a wannan zamanin nasu ala ayyati halin saboda shi kifayatu du'a fadin ya zama cewar bugun sa wani tsohon bugu ne da rubutun hannu yanzu ake fi da shi a cikin kasuwa ana nan ana kokarin yi masa hidima to shi na ga garmu a karanta tafsirul jalali saboda saukin sa da sa da kuma kasancewar a mutane sun a suna sukan ji shi to amma ya kamata za mu karanta shi domin ya zamanto abubuwan da ke cikinsa waɗanda suke abubuwan da ke cikinsa waɗanda suke bai mai da hankali a waɗanda suke bai kaɓa domin wato abubuwan da babu su a cikinsa na sauran fannonin tafsiri za mu iya kawowa kuma abubuwa waɗanda suke na wato zamiyar alƙalami musamman akan matsalolin aƙida za mu tambihi a kansu insha Allah to don haka abinan zaɓin ya kasance akan tafsirul jalalai musamman ganin kan cewa a cikin tafsirin malam jafar ya kare ya yi sauka ya yi saukar rajul adhan na malam abubakar mahmud guni to sai muka ga munawwa'a kuma mu fara da wani tafsirin daban wanda shi ma kusan uslubin su daya takaitacce ne in kamar yadda raddul adhan yake takaitacce domin ya zama tukan cewar an samu wato dukkan makasid na tafsir sun shiga ciki duk da yake ba wai za a zama tukan cewar wato a lakantar ilimin wato ba da lakanin ilimin tafsiri bane a'a maksudin mu shine wayannan maqasid na ilimin tafsiri yi kokari a cikin wannan majalisi namu a fitar da su in Allah ya so kuma billahi ta'ala tawfiq bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 babu sallah ga wanda bai yi sallah bai yi bai karanta fatihatul kitab ba kuma ya kira ta ummul qur'an ya kira ta sab'ul masani ya kira ta kuma alqur'anul azim kamar yadda ya zo a hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla cewa Allah madaukakin sarki bai saukar da wata sura ba la a cikin at-taura wala a cikin injila eh, sama da ita yace hiya ummul qur'an hiya sab'ul hiya sab'ul masani wal qur'anul azim ita ce ummul kitab ita ce kuma sab'ul matani ita ce alqur'anul azim sauran malaman ulumul qur'an sun bata sunaye masu yawa amma da wanda ya tabbata a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dalilai sunaye guda hudu ne da fatihatul da fatihatul kitab da ummul qur'an da ummul kitab da sab'ul matani da kuma alqur'anul azim Allah madaukakin sarki ya saukar da ita daga cikin wato wata taska daga cikin taskokin al'adun daga cikin falalarta bantacciya ce a akwai hadisin abdullahi ibn abbas a cikin sahih muslim ibn abbas yake cewa wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune tare da jibril sai jibril ya ji wata ƙara a sama sai ya ɗaga kansa ya ce wannan wata kofa ce a sama aka buɗe ta ba taɓa buɗe ta ba sai yau kuma wani mala'ika ya sauko zuwa doron ƙasa bai taɓa saukowa zuwa doron ƙasa ba sai yau gashi ya zo zai maka sallama sai ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama yace masa abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka qat فاتحة الكتاب وخواتيم suratul وخواتيم سورة البقرة أنزل الله أنزلتا من كنز تحت العرش yace ka albishir da wato haske guda biyu da Allah madaukakin sarki ya baka ba a bama wani annabi ba kafin kai irinsu su ne fatihatul kitab da kuma ƙarshen ah, suratul amalar rasul zuwa ƙarshen sura a ba wani annabi ba kamar su an saukar da su daga cikin wani wata taska a ƙarƙashin al'arshi abubuwa da suka zo a kan farlarta suna da yawa ah, musamman akwai hadithin abin huraira wanda dalilin da shi yasa a ah, hadithin abi huraira wanda yake a cikin sahihain da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci hadithul qudsi ne Allah madaukakin sarki yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani abdi wa idza qala arrahmanur rahim qala athna alayya abdi وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك وإياك نستعين قال هذا لعبدي هذا بيني هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الله يا رب يا رب فاتحة شيء يسا ɗaya daga cikin sunan da suka ce as-sala ya raba fatiha kashi biyu tsakaninsa da bawansa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na yayi yabo gare in ya ce ar-rahmanur rahim sai ya ce bawa na yayi min kirari idan ya ce maliki yawmiddin sai ya ce bawa na ya girmama ni in ya ce iyaka na abudu wa iyaka sta'in sai Allah ya ce wannan tsakanina ne da bawa na wato ni da bawa na mun raba ta mu biyu na ƙarshe ayoyin ukun ƙarshe kuma ihdinas al mustaqim har ƙarshe sai Allah ya ce wannan da bawa na ne abinda bawa na ya roƙa zan bashi abinda bawa na ya nema zan bashi wannan tana daga cikin falalar fatiha da ya kamata dukkan mai sallah yayin da yake sallah dan ya tara hankalinsa ga Allah ya rinka halarto wannan cewa yayin fa da yake faɗan haka ga abinda Allah yake ce masa amma wala yaqiluha illa alim da duk kake karatun fatiha a cikin sallah ka rinka halarto wannan in kace alhamdulillahi rabbil alamin ga abinda Allah zai gaya ka halarto da wannan ya taimaka maka wajen yaki da shaytan wajen ta da zuciyarka a cikin sallah daga cikin abin da ya zo na falalarta akwai hadisin abu sa'id ibn mu'alla wata ran da yana cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya ce to yana sallah sai bai amsa ya daga kai ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da sallar bayan ya idar da sallah sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce me yasa na kira ka baka amsa ba kaje Allah madaukakin sarki ya ce ba ya ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu ku amsa kiran Allah da manzon sa in sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ce ai ina sallah a riwayar abu ubay ibn Ka'af sai yake sai ubay ibn dan shi ma rawaito da kwatankwacin wannan riwayar sai yake cewa ba zan koma ya zuwa ga yin haka ba ya rasulullah kuma ingantaccen riwaya ce a cikin sunan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kafin ka fita daga masallacin nan zan koya maka wata sura da ba saukar da wata sura kamar ta ba la a cikin attaura wala a cikin injila a cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab ya kara da cewa wala a cikin Zabur wala a cikin Furqan wato kenan Fatiha ita ce tafi kowace sura girma a cikin dukkan littafan wahayi da Allah madaukakin sarki ya aiko shi. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai fita daga masallaci yaga har ya zo bakin kofa bai gaya masa ba sai ya Rasulullah ina tuni surar da kake zaka sanar da ni sai ya ce sai ya gaya masa ya ce ita ce ah, Fatihatul Kitab هي السبع المثاني والقران العظيم والقران العظيم الذي أوتيته الله مدوكين سركي yace الله rahmanir rahim wannan basmala kamar yadda kamar inda ake ce mata sunanta kenan basmala daga isim da Allah aka hada sunayen a bisa tafarkin wanda laraba suke ce manahad kamar in za su ce banu abdushams wanda ake nasaba ga banu abduldar sai su ce abdari banu abdusham su ce abshami banu abu hashim su ce masa bahshami to in bismil cewa bismillahir rahmanir rahim sai su ce mata basmala kamar yadda suke ce ma hawqala la hawla wala quwwata illa billah da hailala la ilaha allah da hamdala alhamdulillah da sabhala eh, da subhanallah da hasbala hasbunallahu wa ni'mal wakil da hayya ala hayya ala salah haka suke suke wannan sigar to basmala wannan ittifaq aya ce a cikin qur'ani a cikin suratul nam innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma an fara da ita a cikin farkon fatiha malamai suke sabani aya ce a cikin fatiha ko ba aya ba sabani ne wanda yake sananne wasu sahih shine cewa ba aya ba ce a cikin fatiha amma ana karanta ta domin an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta sai dai baya bayyana ta kamar yadda zo a hadisin Anas saboda haka mutum zai karanta ta amma ba aya bace a cikin fatiha saboda wannan hadisin na abi huraira yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn kaga dai fat ayoyi guda uku na farko yace wannan hada li abin nan wannan na Allah ne aya ta hudu ta tsakiya yace baini wa baina abdi ayoyi uku na karshe wannan na li abdi dama kuma su ayoyi bakwai ne sabon matani saboda kuma ya daga cikin dalilan da suka nuna cewa fatiha ba aya ba bismillah ba aya bace a cikin fatiha domin ma hadisin abi hurairah din sai fara cewa idan qala bi alhamdulillahi rabbil alamin dalilin kuma da nuna cewa ba ba aya bace a cikin sura hadisin falalan suratul mulk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratun 30 aya shafa'at li abdi shafa'at li abdi mu'min sura mai ayoyi 30 ta yi ceto ga bawa mu'min suratul mulk yake tabarakal ladhi bi yadihi mulk in ka kirga ta daga tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk zuwa kashin ta ayoyi 30 ayoyi 30 ne ba tare da basmala ba wannan shine shine ra'ayi shine mazhabar Imam Malik kuma shine mashhurin ra'ayin mashhurin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal sabanin mazhabar Imam shafi. ala ayyati halin ala sahih mutum zai karanta ta sai dai sirran tunda hadisan da suka nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a bayyane ba su inganta ba amma ya inganta daga hadisin Anas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sirrata ta bismillah da sunan Allah ismullah sunan Allah sunan Allah a suna ne mai albarka Allah ya ce tabaraka ismu rabbika dil jalali wal ikram sunan ubangijinka albarkarsa ta yawaita albarka sunan Allah yawa gare ta shi yasa Allah ya bude karatun alkur'ani da sunan da farawa da sunansa kuma ya shafe muta'alliqin sunan menene bismillah da sunan Allah da sunan Allah ne nake farawa nake karatu wato duk wani abu ya zamanto da sunan Allah zaka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana lam yadur lam yusibhu shaytan a ɗayan ku idan yazo yazo haduwa da iyalinsa zai ce da sunan Allah Allah ka nisantar da shi ɗan daga gare mu ka nisantar da shi ɗan daga da ka ba mu ba shi ɗan ba zai cuce shi ba saboda ne saboda albarkar sunan Allah in mutum zai shiga gidansa ya ce bismillah shi ɗan ba zai shiga da shi ba in zai ci abinci ya ce bismillah shi ɗan ba zai ci tare da shi ba wata ran kamar yadda ya zo a cikin sunan wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cin abinci sai ga wata yarinya ta zo za ta dumbula hannunta a ciki a cikin abincin ya kama hannunta ya rike yace dan ya nufi ya nufi ya halatta ma kansa wannan abincin ne shine ya turo wannan wanda ta zo ba tare da ta ambaci sunan Allah ba hmm. shi ta manzo Allah ya ce ma Amr ibn Abi Salama yace masa ya gulam sammillah wa kul yane yaminik wa kul mimma yaminik hmm. ka ambaci sunan Allah ka ci da hannunka na dama sannan ka ci da abin da yake kusa da kai hmm. shi za a ke so a komai mutum ya ambaci sunan Allah domin shi faɗin sunan Allah ɗin shi kansa sunan Allah ɗin ismullah in albarkar sa yawa gare ta tunda Allah ne ya faɗa tabaraka ismu rabbika shi yasa ake so a cikin dukkan abin da mutum zai yi ya fara da sunan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim tafsirin zata zo wajen Ar-Rahman Ar-Rahim gabaki ɗaya waɗannan jumlar haka ita ce basmala din da a jahiliya in za su yi wani abu sai ce bismika Allahumma ko kuma su ce bismillata wal uzza to Allah madaukakin sarki ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi alkhairi ya fi tarin albarka shine bismillahir rahmanir rahim wanda yake bude karatun alkur'ani da shi alhamdulillah Allah ya ce dukkan alhamd dukkan yabo ya tabbata ga Allah wannan al din ta istighraqul jins ce wato dukkan nau'i jinsi na alhamd abinda ake nufi da alhamd shine as-sana'u bil jamil wato kyakkyawan yabo da abin da yake wato kyakkyawa wannan yabo ne ga Allah Allah madaukakin sarki yace kyakkyawan yabo da kyakkyawan ambato ya tabbata ga Allah kyakkyawan yabo kamar ka rinka cewa wani mai tausayi ne mai adalci ne mai jin kai ne gwani ne ya iya kaza duk wannan shi ake ce mai yabo to Allah madaukakin sarki ya ce dukkan yabo din ya cancanta ga Allah ya tabbata ga Allah ko dai ka ce ya tabbata wato mamallakin yabo ga baki ɗaya shine Allah don babu wanda ya cancanta babu wanda yake wanda yake ya mallaki yabo din na gabaki ɗaya in ba shi ba domin shine wanda yake dukkan wanda ke cikin sama da ƙasa za su suke yabansa yayin da aka gama hisabi ga baki ɗaya. wa tara al mala'ikata hafina min hawli al arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ka gama mala'iku bayan an gama komai fa dan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta sai ga mala'iku duk kewaye al arshi suna tasbihi ga ubangijinsu an yi hukunci da gaskiya sai a ce a dukkan yabo ya tabbata ga Allah kowa zai faɗa wannan to saboda haka kaga kenan hakikatan yabo din da Allah ne shi shi kadai shi yasa nan wajen ba a faɗi a suwaye suke yaban ba hmm? domin abu ne wanda yake ya game kowa da kowa abu ne wanda yake ya game kowa da kowa to shi yabo ga Allah madaukakin sarki Ah, wannan ma'ana ta farko kenan ya wato shine mamallakin yabo na biyu kuma shine mai cancanta yabo domin lam daga cikin ma'anonin allam a cikin lugar larabci lam ta daga cikin huruful jar hmm. lam ta daga cikin huruful jar daga cikin ma'anonin ta akwai al-istihqaq cancanta hmm. cancanta kamar ka ce daru li zai wannan gidan na zaid ne wato shine ya cancanta wato shine nasa ne kuma shi ya cancance shi to yabo ba wanda ya cancance shi ke Allah madaukakin sarki domin shi ne wanda yake babu wani abu wanda yake na sharri tare da shi wal khairu kulluhu fi yadayhi wal sharru laysa ilayk dukkan alkhairi gabaki daya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kirarin da yake ma Allah in ya tashi sallar dare yana cewa wal in ya tashi sallar dare wajhtu wajhi a cikin addu'a yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayhi alkhairi dukkanin sa yana hannunka wal sharru laysa ilayk sharri ba a dangana shi gare ka ba wani abu wanda yake na sharri da za a dangana ga Allah to wannan wanda yake da wannan sifar shine cancanci yabo mai alkhairi ga baki ɗayansa kuma Allah madaukakin sarki yana son yabo Allah yana son yabo shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahada ahabbu ilayhi almadhu min Allah min ajli dhalika madaha nafsa ba wanda ya fi son ba wanda ya ko ba wanda yake son yabo irin Allah shi yasa Allah ya yabi kansa da kansa yace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah kuma wannan kalmar ta yabo ga Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine mafi cancantar abin da bawa ya faɗa yake faɗa maza Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba wa ala as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-abd in yace in yace Allah yana jin wanda ya yabe shi sai ya ce rabbana wa lakal hamd ya ubangijinmu dukkan yabo ya tabbata gare ka min as ce wa min ya ya cika sama ya cika kasa wa min ama bainahuma ya cika abin da ke tsakanin su wa min ama shi ta min shay'in ba'd ya cika ma duk wani abu da ka so bayan wannan fa'ala sana'i wal majd kai ne ma'abucin yabo kuma kai ne ma'abucin daukaka haqqu ma qala abu. wannan yaban da ne maka shine mafi cancantar abin da bawa ya faɗa ba abin da ya cancanci bawa ya faɗa irin ya ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu du'a alhamdulillah wa khairu dhikri la ilaha illallah wa hay addu'a da tafi kowa ita ce kace alhamdulillah shi yasa ake son godiyar Allah a cikin halayen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta inna Allah la yarda 'anil abd an ya'kula al-akla fa yahmaduhu 'alayha fa yahmaduhu 'alayha wa yashrab ash-sharba fa yahmaduhu 'alayha Allah yana yarda da bawa ya ci abinci ya gode masa yana yarda da bawa ya sha abin sha ya gode masa baka san lokacin da zaka dace da kalma ta yarda Allah ya da kai wanda yake ba zai ba zai sake ba zai taɓa fushi da kai ba har abada kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yakan yi furuci da wata kalma ta yarda Allah sai Allah ya rubuta masa yardarsa har abada ba zai taɓa fushi da shi ba kuma yakan yi furuci da wata kalma ta fushin Allah sai Allah ya rubuta masa fushinsa wanda har abada ba zai sake yarda da shi ba saboda ka kakka gafara a wuraren da Allah yake son a yabe shi bayan ka ci abinci bayan ka sha ruwa in ka ga wani abu kyakkyawa in ka ɗago daga ruku'u idan an baka bishara da wani abu kyakkyawa ka yaban Allah madaukakin sarki wuraren da suka zo a cikin al'adkarun ma'asura na yaban Allah ka yaba Allah da farkon safiya kai subhanallah wa bihamdihi hmm? wannan kalma ce da ta haɗa yaban Allah tare da tasbihi gare shi hmm? kace walhamdulillahi tamla'ul midan kawai kace alhamdulillah kana cika zaka cika mizaninka rabbil alamin Allah shine ubangijin talikai nan alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah ba a faɗi yaushe ba ba a faɗa a ina ba amma kaga a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce walahu alhamdu fil ula wal akhirah shine dukkan wannan yabo ga Allah yabo ya tabbata ga Allah a farko da kuma a ƙarshe a duniya da lahira baki daya wato a koyaushe za a tabbatar da wannan zarafin yaban ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki rabbil alamin ubangijin talikai an rab abinda ake nufi da ar shine wanda yake ya haɗa sifofi guda uku da halitta da mulki da tasarrufi Allah maɗaukakin sarki shine ya halicci komai kuma shine yake mamallakin komai kuma shine yake tasarrufi a cikin komai da komai to al'alami, abin da ake nufi nan ba a bayyana suwa ne al'alamin din ba ba a bayyana suwa ne al'alamin ba amma kaga a cikin suratu shu'ara Allah ɗaukakin sarki ya bayyana menene al-maqsud da al'alami qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin shine ubangijin sammai da kasa da abin da ke tsakaninsu in ku mutane ne masu yaqini to saboda haka abinda ake nufi da al'alami shine dukkan abin da ke cikin sammai da kasa to Allah shine ubangijinsa shine mahaliccinsa shine wanda ya cancanci a shine mamallakinsa kuma shine wanda yake tasarrufi a cikinsa ba kawai halitta yayi ba ya kyara mutane shi abin da suka ga dama a'a shi yake tasarrufi a cikin halitta a cikin wannan jumlar akwai tabbatar da tauhidin Allah madaukakin sarki a cikin rububiyarsa shine tauhidinsa a cikin ayyukansa ma'anar tafidin rububiyya kenan ka kaɗai ta Allah a cikin ayyukansa a cikin ayyukan da Allah yake yi ba wani wanda yake irin waɗannan Allah shine kaɗai yake halitta shine kaɗai yake rayarwa shine kaɗai yake matarwa shine kaɗai yake tasarrufi shine kaɗai yake da mulki shine kaɗai yake azurtawa shine kaɗai yake hanawa shine kaɗai yake amfani amfanarwa shine kaɗai yake cutarwa duk waɗannan ayyukan Allah ne to karkai tarayya da Allah a cikin wannan in ka haka ka kaɗaita Allah a cikin tauhidin rububiyya ka kaɗaita shi a cikin ayyukansa to wannan kamar yadda malamai suke cewa dama dukkan samun tauhid sun tabbata a cikin suratul fatiha ga tauhidin rububiyya ya fito a cikin ta shine cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijin talikai baki daya ana cewa talikai abin da ake nufi da kan talikai shi dukkan wanda ba Allah ba kamar ka ce alamul ins alamul jin alamul mala'ika alamul abin nan alamul arwah da sauransu ai maliku jami'il khalq min al-insi wal jinni wal mala'ika ai Allah shine wanda yake ya mamallakin dukkan halitta daga mutane da aljanu da mala'iku wadda dawab da dabbobi wa ghairihim wa kullum minha yutlaqu alayhi alam kowanne daga cikin su ana ce masa alam a ce alamul jin wa alamul ins yuqalu alamul ins wa alamul jin ila ghairi dalika a ce wato ga abinan duniyar mutane da duniyar aljanu ya zuwa ga wani wannan wa ghuliba fi jam'ihi bil ya'i wan nun ulul ilm ala ghairihim wa huwa min al alama an rinjayar da ahlul ilm ulul masu ilimi aka ce ba ce ba ko ba ce al'awalim ba masa jam'in mata ba ce al'awalim ba sai aka ba shi jam'in salim na maza aka ce al'alamun saboda me saboda a rinjayar da ma'abuta ilimi a cikin su mala'iku da mutane saboda falalar ilimi wanda ya nuna falalar ilimi yana sanya wato idan aka in aka taru taron masu ilimi da marasa ilimi sai a ambace su kamar kan cewa masu ilimin ne kawai a cikin taron shi yasa gara ka zamanto a cikin su kar ka zamanto cikin wanda za su zamanto na kira wa huwa min al'alama an yi istiqaqin daga alama li'annahu alamatun ala mujidihi domin alama ne akan wanda ya halicce shi dukkan wadan dukkan wani halitta yana nuni ne akan wanda ya halicce shi fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin kowane abu akwai akwai aya ga Allah da suke nuna cewa shi shi ne ar-rahmanur rahim ay bir rahma wa hiya iradatul khairi li ahlihi Allah shine ar-rahman wato ma'abucin rahama abinda ake nufi da rahama shine nufin alkhairi ga ma'abucinsa ga ma'abucin ga wanda ake marahama da Allah madaukakin sarki ya wannan sifa ce ta tasa da'ima kataba kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ku ya wajabta ma kansa rahma a kansa rahma sifa ce wajiba ga Allah madaukakin sarki Allah yana da haka yake tun fil azal kuma ba zai gushe ba da wannan sifa Ar-Rahman siga ce ta mubalaga ta rahim mai jin kai to amma abinda amma abinda take dalala a kansa abinda take nunawa shine rahama mai yawa wanda yake ma'abuci wanda yake mai amfanuwa da wannan rahamar wato amini wato iyakar iyakar tunaninka ya ta game komai raham abinda ake nufi da da wannan shine wato rahamar wato Allah shine mai rahama wanda ta game kowa da kowa rahamar Allah madaukakin sarki wanda ta game kowa da kowa kaga shi yasa yace ar wa 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan kaga daga ciki ai akwai waɗanda suke ba muminai ba amma Allah madaukakin sarki ya halice su khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan amma sai ya kawo ar-rahman sai lalaka akan cewa wannan daga cikin rahamarsa ne da ya halicci mutum kuma har ya bashi ilimin iya magana to shi yasa ne aka rawaito da yawa daga cikin malaman salaf suna cewa abinda ake ce ma ar-rahman shine mai rahama da ta gani kowa da kowa a duniya ar-rahim ita kuma sigar mubalaga ce ta rahama shi ma sigatul fa'il dama ta wato siga ce ta mubalaga akan daga cikin sigogin ismul fa'il na mubalaga akwai fa'il wato wato wanda yake rahamar tasa mai isa matuka to amma kuma keɓantacciya ce ga waɗanda yake sun cancance ta ba duk kowa ga kowa ba ce amma kuma ba ta da iyaka abin da zai bayyana mana wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna lillahi mi'ata rahma Allah yana da rahma guda ɗaya ya saukar da rahma guda ɗaya cikin duniya fa biha yatarahamu da ita ce mutane suke yin rahama suke yin zumunci tsakanin su da juna wanda hatta dabba ma za a ga ta da rahama akwai wani ah, abin nan a majigi da ake nunawa na rayuwar giwaye wanda mutum ya kalli wannan ya kamata ya tunani a kai suna nuna giwa cewa ɗaya daga cikin abin da giwa take yi saboda girman jikinta tana fitar da zafi da yawa saboda haka idan bata samu abin da zai sanyaya ta ba wannan zafin zai cutar da ita za ta iya halaka to yawanci abin da giwa ya sanya akwai akwai akwai wankan wankan tabo da suke yi zai samu cikin tabo ko rairayi wanda yake wanda yake nauyin su zai keta tsakiyarsa su ji sanyinsa sai su ta birgima a ciki wannan rairayin sai ya sanya su to idan suka tashi 'ya'yansu ƙanana giwayen sai su zo sai su kwantar da su su ma a cikin wannan taɓa. sai giwar sai ta uwar sai ta dago sai ta kafarta ta taka ƴan. da ta taka ta yadda yake ba za ta taka ta da za ta karya haƙarƙarinta ba hmm. amma kuma ba za ta ba ta damar da za ta kuce ta ne daga cikin ta tafiya inda ta ga dama ba waye mata ilhaman cewa wannan ba makiya ba kar ta taka ta da karfi kamar da take mai sauran makiya ta taka su ta murje amma sai ta mata a hankali to Allah ya kimsa mata wannan rahama duk daga wannan rahama guda ɗaya ce da har dabbobi suke jin uwa take jin suke jin tausayin yar uwarta munasabar wannan hadisin wata ran ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata a wajen yaki tana yawo tana neman ɗanta kowane yaro ta gani sai ta kama shi ta rungume yace yanzu kuna tsammanin wannan za ta jefa ɗanta cikin wuta to Allah rahama ta fi wannan sannan ya bayanin cewa Allah ya saukar da rahama guda ɗari yana da rahama guda ɗari guda ɗaya ba wannan iya wai iyakar rahamar Allah ba kenan a'a iyakar wato rahamar Allah maɗaukakin sarki ya kasa ta kashi ɗari kashi ɗaya ita ya sauko nan wajen a duniya to kashi casa'in da tara ita ce wadda Allah maɗaukakin sarki zai ji kan muminai da ita a ranar lahira shi sa Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima ya tabbata Allah madaukakin sarki bai gushe ba mai jin kai ne ga mu'mini to ranar alkiyama wannan rahamar da wannan rahamar ne bidan yanzu idan da wannan rahamar ne guda daya zaka ci wani irin dan zaka ci wani irin fure ka ci wata ayaba ka ji baka taba jin ayaba mai daɗi irin wannan ba a kawo maka abinci ka ji baka taba jin daɗin abinci irin wannan ba ka samu mace kyakkyawa kullum ka kalle ta gaji baka taba ganin kyan mace irin wannan ba hmm? duk daga cikin rahamar guda ɗaya ne wanda saura sun yi musharaka da kai to rahamar Allah ta ga mumine a ranar alkiyama ta sa'in da taran wannan shi shi yasa arzikin Allah ranar lahira Allah yake cewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafas wannan ne arzikin ba shi da iyaka to shine ma'anar ar-rahim wato rahama wadda yake ta mumin wadda yake banta ta kebance mumine ita ce wannan da taran rahama da take a nan duniya ita wannan ta mumine ce kafirai Allah madaukakin sarki ya haramta musu shi yasa wannan rahamar da aiki ita ce ainihin rahama ta gaskiya ta haƙiƙa Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya tazinu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran sharbata ma da duniya ta kai wato imar fukafikin sauro a wajen Allah da Allah ba zai ba ma kafiri kofin ruwa ya sha ba amma sai ga kafiri ya zama to shine biloniya ba miloniya ba biloniya saboda me saboda duniyar lala ba komai bace a wajen Allah tabaraka wa ta'ala maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar ranar sakamako yawmiddin a yawmal jaza an yi kira a ne wannan kira'ar qasim shine maliki kira'an nafi shine maliki maliki mamallaki maliki kuma sarki eh, sarki wato shine wanda sarautarsa take bayyana hakikatan a wannan rana al-mulku yawma idhin al-haqqu lirrahman mulki a wannan rana da gaske na gaskiya ga Allah madaukakin sarki ne liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar hmm. wal amru yawma idhin lillah al-amri ga baki ɗaya ga Allah ne saboda haka Allah madaukakin sarki ya kebance idafar mulkin da wannan rana domin a nan ne wanda yake babu wani mulkin yake bayyana gare shi tabbas ba wani ba ko tantama hmm? akwai wanda zai musu da kan cewa mulki a wannan rana ba na Allah bane tunda Allah madaukakin sarki zai kirari yace ainal jiba ainal jababira aina mulukul ard ina jabbiran mutane suke ina sarakunan bayan kasa ina fara'ina ba wanda zai amsa ma Allah kan Allah yace limanil mulkul yawmi amsa ma kansa lillahi alwahid alqahhar yawmuddin a yawmuddin shine a yawmul jaza hmm. yawma idin yuwaffihim Allah dinahum alhaq a wannan rana Allah yake cika musu sakamakon su da gaskiya wato abin da ake nufi da addini shine sakamako kamar yadda wannan aya ta biyu ta nuna yawma idin yuwaffihim Allah dinahum alhaq wannan ayo waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar mana da tauhidul asma'i was sifat kadaituwar Allah a cikin sunayensa da sifofinsa a ciki akwai sifar rahma ga Allah madaukakin sarki akwai kuma sunan ar-rahman akwai sunan ar-rahim ana tabbatar da wannan sifa kamar yadda Allah ya tabbatar ma kansa kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma kansa haqiqatan sifa ce ta haqiqa ba tare da tashbihi ba a kamanta Allah da wani ba tare da da tamthil ba a ce gata abinda ake nufi da ita shine wannan ga kamarta ba tare da bata wata fassara ba ba tare da kuma karkata ma'anarta ba wanda shi tafarkin ahlus sunna ana tabbatar da su a bisa babin yadda imam malik yace al istiwa ma'lum wal kayfa minhu majhul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah haka wanda zai ce ai an aka ce arrah abin aka ce arrahman wannan irada wannan wato sifa ce da take da ta kunshi rinka raunin wato kaushi a cikin zuci wanda bai cancanci Allah ba ta ce wannan ita rahamar da ka sani ta mutane ce to shi in kai haka ka kamanta Allah da mutane saboda ka duk abin da ya sa wani ya tawilin wata sifa ta Allah sai ya yi tashbihi sannan zai tawili da saboda haka kaga wannan sifofi Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma da kansa kuma sahabbai haka suka suka dauka ga manzon Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da su a bisa zahirin ma'anar su tare da itiqadin cewa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir saboda kaga nan wajen mun samu tabbacin tauhidul asma was sifat a cikin Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka wannan yana daga cikin zamirul fasl الضمير المنفصل المنتفي وذو انتفال في انتصاب جعلا إياي والتفريع ليس مشكلة إن كان سو ودنن ودنن دميري غدا غوما شا بيو إياك إياي إياه da sauransu sune damir al-munfasil al-muntasib والتفريع ليس مشكلة شيء كده زي كده إن كاتي إياك تو زي كده إياكي وإياه وإياه ما إذوا كرشان تو أما يا ميسا بيتي نعبدك سيكاو ضمير الفصل gashi kuma ka'idar larabci a idan zai yi ka kawo damirul muttasil bai kamata ka kawo damirul munfasil ba وفي اختيار لا يجيء المنتصل منفصل اذا تاتى ان يجيء المنتصل حديث ان اكو اختيار بكا بذاك هو ضمير المنفصل kawo da ضمير المتصل to kuma alkur'ani ba larabe ne daga shine ake koyon larabci me yasa ba a kawo damirul almuttasil ba a kawo munfasil saboda saboda uslubi balaghi dan a nuna alhasr takaituwar aikin wato takaituwar ibadar ga Allah kawai banda wannan sa domin in kace na abuduka baka cewa na abuduka eh, wa fulana muna bauta maka da wani amma in ka ce iyaka na abudu kai kawai muke bauta ma banda waninka kai iyaka la gairuka kai kadai banda waninka muke bauta ma to ne tauhidul uluhiyya domin tauhidul uluhiyya ya tazamman annafyu wal isbat in ka ce iyaka kai nafi ka kora dukkan wanda ake bauta ma na abudu shine al isbat ka tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki wannan shine a ainihin sakon dukkan manzanni ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت mun aiko da manzo a kowane al'umma ku bauta ma Allah ku nisanci tsago ku kaga tauhidul uluhiyya yazo a cikin Fatiha Allah kai kaɗai muke bauta ma kuma sai aka yi iltifat maimakon a ce iyahu na abudu aka ce cewa alhamdulillahi rahman alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai aka yi saboda a koma kan cewa to wannan abu ne kuma tsakaninmu da Allah shi Allah da muka yabe shi bayan mun yi masa kyakkyawan yabo mun yi masa kirari hmm, to mun shigo cikin fadarsa saboda haka sai mai fitsabi da gare shi direct Allah kai kaɗai muke bauta mu wa iyyaka nasta'in kuma daga gare ka kaɗai muke neman taimako al isti'ana yana daga cikin ayyukan ibada shine talabul aun wato neman taimako kai wato kamar yadda kai kaɗai muke bauta mu to kuma kai kaɗai muke neman taimakonka a cikin bauta din hmm. kai kadai muke neman ka wato neman taimakon ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake koya ma Ibn Abbas yake cewa ya gulam ihfazillah yahfazka a cikin yake cewa wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimakon wani ka nemi taimakon Allah domin la hawla wala quwwata illa billah ai da bil ibada Allah kai kadai muke kebancewa da ibada min tauhidin wa ghairihi na tauhid kadai ta Allah da wanin sa wa natlubu wa wa ma'unata ibada wa ghairiha kuma daga kai muna muna kebance ka da neman taimako akan ibada din da kuma akan wanin ta ihdina al mustaqim ka shirye da mu as al mustaqim tafarki wanda yake batotar ai arshidna ilaihi wato ka shirye da mu wato ka nuna mana shi Hmm? nan ya yi hasirin alhidaya da irshad domin alhidaya iri biyu ce akwai alhidaya ta irshad akwai alhidaya ta taufir alhidaya ta irshad ta nuni ya zuwa ga tafarkin gaskiya wannan allah maɗaukakin sarki yana yin ta kuma annabawan allah ma suna yin ta kuma bayan allah da suke akan tafarki ne daidai sun masu kira zuwa ga allah suna yin ta shine wanda allah ya tabbatar da ita ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai wallahi kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici ke hidayar ita ce wadda take ta tauki gamdakatar a halitta a cikin zuciyar mutum karfin bin gaskiya din to wannan ta Allah ce kawai innaka la tahdi man ahbab ba ka shiryar da wanda ka so walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shirya da wanda ya so to wannan ita ce ta Allah kadai to wannan addu'a ta ihdinas siratal mustaqim duk biyun ake nema don babu dalili akan kai tafsirin ta da guda ɗaya kace ka nuna mana tafarki a'a Allah ka nuna mana tafarki da daidai kuma kai mana muwafaqar bin tafarki na daidai don ai Allah daga Allah ake ma shine yake da ikon yin wannan saboda ka duk biyun ake nema duk biyun ake nema as-siratal mustaqim yace wa yubdalu minhu me yace as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ya bisa al'adarsa ya kira ta wurare masu yawa ya kira ta farkin zarcewa a as mustaqim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta ya buga misali da shi misalin as siratul mustaqim yace farki ne a tsakiyar hanya wanda an kange shi da bangwaye guda biyu a cikin a kowane bangon akwai kofofi kowace kofa an sanya mata labule a bakin kofar a bakin hanyar akwai wani makirayi yana cewa ya ku mutane ku shigo hanyar Allah a kan hanyar akwai wani makirayi idan mutum ya zo zai fita daga cikin hanyar sai ce karka fita daga cikin tafarkin Allah ka bata ana hadisin ya zo sahihi ne a cikin sunan tirmidhi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to as-siratul mustaqim shine al-islam wannan tafarki ne kake wannan hanyar ita ce musulunci bango guda biyu hmm, su ne hududullah iyakokin Allah ƙofofin su ne al-maharim ayyukan haram domin da aikata haram ne take ketare haddin Allah makirayi akan a kofar hanya shine annabi shine eh, matsala yace shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana kiran mutane su shigo cikin addinin musulunci makirayi wanda yake akan hanya wanda in ka zo zaka fada zaka bude labule ka fita shine mai wa'azi da Allah ya sa a cikin zuciyar kowane mu'mini to wannan shine misalin siratul mustaqim haka siratul mustaqim haka yake tafarkin umarnin Allah a miƙe wanda kuma ka an kange shi da iyakokin Allah iyakokin Allah da suka da suka da suka a da suka keɓanci gabbai da suka keɓanci a cikin gabban ma akwai na akwai na akwai na baki akwai na gani akwai na akwai na farji ga sunan dai da kuma wanda suka keɓanci dukiya da wanda suka keɓanci amana ga sunan dai bila adadin hududullah suna da yawa to daga ke daga ketare hududullah ne ake fara daga cikin tafarkin Allah daga ƙetare hududullah ake fita daga cikin tafarkin Allah to amma in kana so ka san mene Allah sai misalta wannan ya bayyana siratal mustaqim din da bayani anan yace siratal ladina an'amta alaihim wannan tafarkin shine tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu kai ni'ima a gare su suwaye wanda Allah madaukakin sarki ya yi ni'ima a gare su alladina an'amta alaihim nan haka Allah ya kawo su mubham a dunkule bai faɗe su ba amma kenan kun ga Allah madaukakin sarki ya yi ni'ima akan waɗansu bayinsa to waɗannan bayi waɗanda ya ni'ima a kansu su ne muke roƙon Allah ya samu a tafarkin su to su ne Allah madaukakin sarki ya bayyana su a cikin suratul nisa wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim من shuhadai والصديقين salihin wa وحسن ula'ika رفيقا wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai da shuhada da kuma salihai wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla waɗannan sun kyautata su to abokan zama shi yasa ƙarshen magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da zai bar duniya Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la da wato wannan jama'a su ne ta annabawa da siddiqin da shuhada da salihai su ya zaba shi ta aisha take cewa idan la yaftaruka ba zai zabe mu ba tunda kowane annabi ya zo mutuwa Allah zai bashi zabi ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a kansu ba sune al-yahud wannan shine maganar jamahirul mufassiri kuma akwai hadisi marfu na adi ibn hajib ibn hakim at-ta'i da yake nuna cewa al-maghdub alaihim sune al-yahud wala zalim ba kuma wato wa ghairu zalim ba kuma matattu ba su ne an nasara da yahud da nasara dukkansu mazdubun alayhi kuma dukkansu abdalun amma yahudawa sun keɓanta da sifar fushin Allah domin me domin sun sani sun ƙi bin su sun sani sun ƙi aiki da saninsu الذين آتيناهم kama ya كما يعرفون أبناءهم sun san annabi sallallahu alaihi wasallam da san yayansu amma suka imani da shi to dan haka suka zama to sun yi fushin Allah ya eh? yasa Allah yake cewa qul a'udhu nabiyukum bi sharri min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal hanazir wa abada al sun keɓanta da wannan sifa na fushin Allah madaukakin sarki innal ladina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya waɗanda suka ɗauki rikidan maraki su wane ne yahudawa ne su suka bauta ma dan maraki Allah ya ce fushin Allah zai tabbata a kansu to gashi kuma sun zama su ne wanda fushin Allah ya tabbata a kansu to shi yasa ake cewa wanda duk ya bace daga cikin malamai a cikin al'ummar musulmi to yana da misali a cikin yahudawa مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله yasa malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa yake cewa wajen tafsirin wannan ayar a cikin fassarar ta Hausa yake cewa kaga Yahudawa da su ne Allah ya ba su ilimin littafi amma da suka ki aiki da shi suka juya masa baya ga irin yadda Allah yake tsine musu hmm? Allah ya kawo musulmi maimakon su to su ma musulmi idan suka yi irin wannan suka yi suka yi wance kali da littafin Allah suka kyale shi haka su ma la'ana Allah za ta hau kansu da fushin Allah haka zai hau kansu ya zambilla. abin da yasa kuma nasara suka to abdalun Allah madaukakin sarki haka ya sifanta su ya ayyuha qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katiran wa dallu an sawa'i sabil kaga sai aka kebance su da wannan sifa ta bata hmm? to shi yasa aka ce musu sune abdalun wato Allah madaukakin sarki muna roƙon ka sanya mu a tafarkin annabawa waɗanda suka gabata da siddiƙai da shuhada da salihin ba ta farkin yahudawa da farkin nasara ba wannan ishara ne ya zuwa ga abin da zai zo a ƙarshen wannan al'umma na dukkan gwagwarmayar wannan al'umma da yahudu da nasara dukkan salon bata da suke zuwa yanzu za a ga duk daga fuskar yahudu da nasara suke zuwa to shi yasa aka neme mu rinka wannan addu'a sau goma sha bakwai a rana muna roƙon Allah ya raba mu da hanyar su Sheikh abin nan Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti a cikin tafsirinsa yana cewa a cikin wannan ayar akwai dalili akwai ingancin khilafar Sayyidina Abubakar akwai ingancin khilafar Sayyidina Abubakar cewa Sayyidina Abubakar yana daga cikin khulafa'ur wato khilafancin tabbatacce ne da nassan Al-Qur'ani domin Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shirya da mu tafarkin madaidaici kuma ya fassara tafarki madaidaici din nan da tafarkin da su sai na abubakar suna kansa inda sai na abubakar bit tawatur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shi da kan cewa as-siddiq shi yasa masa wannan lakabi to kuma Allah ya ce su as-siddiq su al-alladina amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin to da yana cikin waɗanda Allah yake ce yace mana kullum mu rinka roƙon Allah ya samu a tafarkin su dan haka kenan kaga sai na abubakar yana kan tafarkin daidai kuma wanda ya nuna cewa kenan khilafarsa da ya yi miƙaƙƙiya ce a tafarki batotar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa nuktatul badal abinda yasa akai akai wannan badali abinda yasa aka ce ghairil maghdubi ba waɗanda kai fushi da su ba ifadatu anna ifadatu eh, ifadatu anna al-muhtadin laysu yahuda wala nasara dan a nuna cewa shiryayyu din nan fa ba su ne yahudu da nasara ba don haka a sani in ana neman shirya to ga waɗanda aka shiryar to kuma wannan ayar nassi ne akan cewa yahudu da nasara ba akan shirya suke ba shine nuktar kawowa wallahu a'lamu bis sawab wa ilayhi marja'a wal ma'ab wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katiran da'iman abada wa sallallahu alaihi wa sallam la hawla wa la quwwata illa billah الله أكبر الله da jalaluddin suyuti shahararre ne inda kace inda kace tafsirin jalalaini shikenan wannan dan uwa ne yana neman addu'a gun yan uwa musulmi a bisa wata bukata ta sa da fatan Allah ya biya mana bukatun mu baki da amin ina faɗaitar da yan uwa masu neman wannan bukatu ku rinka tawassuli da halartar irin waɗannan majalisai in mutum yana da bukata domin majalisi ne wanda yake majalisi ne da ake karantar da alkur'ani kuma a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a cikin majalisi irin wannan eh, ba a taba zama ba a ce nazarat alaihimur rahma wa illa nazarat alaihimul sakina hmm? wa nazarat alaihimur rahma wa ghashiyatuhum sakina wa dhakarahum Allah fi man inda rahama tana malaiku suna sauka a ciki rahama tana lullube su sakina tana sauka kuma Allah yana ambaton su a wajen su alqazi iyaz yana cewa hikimar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kun ji sautin idan kun ji sharar zakara ku roki falalar Allah shi aka ce domin ya ga mala'ika aka yake a cikin alhadisu sai in kun ji in kun ji sharar zakara ku roki ku roki Allah min fadlihi ku Allah daga cikin fallasa domin ya ga mala'ika sai qazi iya zai ke cewa wato wannan ishara ne ga cewa a lokacin ya ga mala'ika saboda haka in kai addu'a a lokacin akwai mala'ika da zai ce amin ke ta amini akan addu'a ka to tara ko majalisi irin wannan da mala'iku ne gaba da su suka lullube shi saboda in kai da bukata eh, sahih addu'a dan uwa ga dan uwansa da har da Allah yana amsa amma kai kai tawassuli da zaman ka a majalisi irin wannan ka nuna maka ga wa Allah bukatar ka tsakaninka da Allah kai tawassuli da wannan zaman ka a cikin wannan majalisi malaiku su ce amin Allah ya biya maka bukatar ka wannan ya tambayar ya zai iya gane sifofin yahudu da nasara ta bi mu cikin qur'ani Allah da za ka gani Allah ya bayyana musu to eh wannan an tunatar da ni ban faɗi kwanan wata ba wajen fara karatu da Allah a rinka faɗakarwa saboda saboda masu abin nan kasa ah, amma ni kuma na action wannan dama Jafar na faɗe shi ya zai bari inda mai duburi ne ya ce masu tafsir suna cewa ana faɗa kasafin shi su zo su gan sun koshi da jin wannan kasafin to a bar shi mu ba wata botar da ake yi an fade shi an fade shi ba fade shi ba wanda yake tafi har a rubuta ce wannan da ya sa